يحدون إليها فقال الشيخ فتجد مدلكي فتجد بسم الله كفر مدلكي مدونة وتقول لك تقول وهذا معناه إن يتأيّر كل ده وهذا فقال الذين لا كفر مدلكي lokacin hudowa ga alaika zuwa gare ka a sarrafa shi an mai shi dauka binin su da da ɗaya duka ilaika wani in ka bude idanun kanka ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ثم ان فإنه أي سكع في أبو زيد إذ إمام الجواد إلى السكر dangaren mun dawaki filmin maye da waje sai da yin zaɓi rayuwar tuma sannan ya arce faɗa da lihimni zai da yake faɗa mai faɗa da faɗa ne ta kai ta kai gaugawa gaugawa ni mana kai ban garawa wani yare na gagani a ce faɗa da faɗa ne to kuma kana ce ba kai wanda ya gaugawa gaugawa kamar misali alal misali in kana tare da ma'aikata yan sanda ko sojoji ko wani abu to don an ka kai da irin barayi ko kuma ya yi aiki aka yi to in ka ji ma'aikaci ya ce maka kai kana ma'aikaci da ya ce faɗe to shi na wa wannan domin ya kare mu ko babu kayan aiki arke shi a ma'aikaya na mace to shi na shi na ce shi ko ba dare kawai da jiwa na ta yi ba za ka manta ba ɗigauga ɗauga yi? Yake an shi kan yi ne da. A wato da kaji an ce mace yana nuna to yakin ko ya yi tsare ko wani ma'aiki ya baka amma ka ba in kana yaki da mutum yanka ce wani mutum sun ji in ba yi na zazzabi amma ka ga ka ce mace wani yare na wanda ya ma yanka kan ya zo ka bashi A na wani ba mu shimara ai a gode ba Allah na da muna zuwa rera ana faɗa da an ka can wajen in ka wuce an ka kwanta gura an ka ɗauko ɓarari ana halba halba dan ba har ba su halba shi sai ya zaya ga yadda ya yi shi makami da ka sai a za a kare a wuce ya zun wasu sun kulle ya ce mutan wani ba sai ya kuma ta ma sai har ba shi ba za ka yi haura ya bace na kina yi an an sai ta kare za yi ya tona ya ce mutan sai da wani ya ce mutanen ba su kare in sun yi ba su shiga da su da mutuwa a su dauki ba su shi ko da yanzu abin na ya kare da ya kuma ya shirye da matsayi a tsoro kuma zai rana shi ne shi ko ya mace na dan dan dan su ba su dan dan haƙƙin su ga dan dan da su su a samu mutuwa kada wani abu shi da ko ne shi ba ba su ke ya zo kai ya dan dan انت ولا قدرت من بقيه مثل وانا مولا Gajina matsalar da ya zuhi zai abu zai da yace matsala ya bada da bata ya gaugawa gaugawa. Na'am. Wannan na harba mulkatan annahu gara cewa shi abu zai da rufi na ya iya ba wata laban mafarra yanne zoyin gudu Allah wani laban da ta arki yace abu har da su kuma zuwa kuma wanda sun san mun ka zamna a karatun horon muna a dafo nai rika mata irin dafon kun tabbatur da al'ayadi ke kasa tsoron al'ayadi ne na iri ba yanzu ya an ka yau ni bi wani musamman a ce wata sallah ai ya hina sallah an yi da mutum ba shi da rana ba to in yaro ya buga fansa kan tafarki har shi a duwa mai dawowa sai da aure to irin wannan dako ya ce muka ɗore shi muna ta jira ne <laughs> Fadalan mun da lamna na rufin muna ta dako ne annabi kana kaza kana kaza wani ruwa ne masu turguwa da ɗan kallo da masu turguwa kowane muna tambaya sai labarin tsohon da yaro su turgwaci ila an zai mai na harar har rana ta tsuwa ta fara ɗogo kusa mutane wakalar zirkul yau mu shi ko wannan gabar wannan yini wakalar irin kaɗanyar harar ta amsa ya aka kurma ga bayan an ba gare an ba gare ta ka sai kancin Fatar ma ɗan da amur da yin tsari lokacin da lokacin da wato lokacin da ba ga yayin tsawo kowa ya tabbatar da zai haka ga tsohon nan waya bai dawowa wala hadin shamsu rana ta bayyana fil adama cikin tsumokara. Kultu da alhali. sai da zai ce ba abokai na in da ayyuka an tana haina irin makulatuwa hakika mun kai mutum adadin kiri duk irin jira mai da gabo ko mun zama bai dawo wa ka da ita ne wata ba dai na ga dan nun ka miƙe ke rage rage wajen aka kaya gurin ta iya idan an ƙarƙarar da ba na hannunka sun zan tattar zamani وبعد في الأمر يبقى أن الرجل غير من الناس يبقى أي كلمة نهاية آية آية فما نتفق الله فما نفري سيء أقول ما نعلم ما نفرق أقول تبيل تنقومني وجرعوا الكبير توجن أشكر ثم إذا ما أخذ ما نهاية آية كانت أن رجلا مولاي لا يقول لهم كده مين أن الرجل من دل من قال لي بجواب كده أنا ما لي هذا كايا لي مكانيا بتأهل القوة في يدك وتستني للزعل zuwa ga an kai ana ta shi shi ka ya tsaya ka yi wanda aka kula da rijal dali lizani don abdai ba za ta nuka da ko ka karkata ala hadra'i dimashi Saboda kore kore jibista, jibista, jibista, jibci. Amma abin da aka nuni a nan, in ka ga jibci kore kore, to kan ka karkata ɗaya. Ma'ana wannan kiman tsintiya mai kyau mai gashi, in ka gane ta karkata a komai ya kamar yadda Kada ku koma karkata ala hadaraki wanda kina a kada mata. Saboda kore kore an ji wani jibista, jamfi da jibista. فانا حمد فين انزع برعة فانا حمد فين انزع برعة لا حديد باش الدول رحمي لسي سبع ساعة وراه لسي كايا نا وانا حمد التوسكيت وسي كايا لريه لسي دفع يا نا وقلت عبابين يسكي فين انزع برعة يسكي فين انزع برعة يسكي فين انزع برعة nan da zurfi dokin doki na in kuma da ruwa ta da ake itacen auduki nan ya rinsu sama ga yadda يعمل جلال ساكنا ومسائدا دون البشر لا تعلم أني رأيتك عن ملاء أو أثر لكنني مظلم أبد ممن إذا قدم الرجل يهرع أرضك ana wajen hannun na yasan an ce wasu kaɗan yadda ya wanda da ya wanda ya zama sa'ilin saukar tamce fi da rai wata sa'ilin ya wanda ya zama mai taimako nuna lura fiye da kowane sa'iliki la ta hanzu kada kai da san aniyar ya hankali na ayyuka hannun nisan teka an malayin zan tafiya au ɗan au da karko da kudus ba don haka da sa'ilin bari wani malami mai ba kadina wato dan mu ga yanayi yake lakin ni bazani mun lokacin da an ka halitta lam adal ban gushe ba mimman daga cikin mutane wanda yake za a yi ma lokacin da ya riga cikin cikin cikin ba ni haka nan nake ba da duk zamu duk arcewa ne ba da duk zamu duk arcewa ne haka Allah ya ce sai ka ce mun sai ka lokacin da لذلك تجمد بعد لكن الذي بدني منذ لحد اللي أنت قاعد تعرف لم أبلغ وجه بدل ما يلا أنا أقنع كتبت الله أن كنت كذبت كنت كنت بعدين أنا لا أعرف شيء أجعل غير من باب العبائد يفتي بقرة يمكن تبقى تفجيرها أي على عجلان بعض العالم من كرمت أن أتمع الموجود لنا أكثر إن بين حرس الدين على الجماعة بين الدكتور على الفضل ممكن لو ما نكمل هذا هو تمني لذا لما كان أتبع دون كمالجيس أبو الله يحذر أبوك كأن هو مريني أقول لكم أن كما أظن أعمال يجب رابة حيدا أي سيلمع وتحول دون غير دون كلام الأجيس من أعبت حيدا كحيدا ثم أن لم نمود أن لنا منكر أمر ولم ندر فمضم نجد تعالى عنا وأن يقولوا رأي شرك على كل ما يجب أن يقولوا الله